اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تنتوب علي الدماء mba tentula mba jeyila mba لندي ما نقول بيت kolu beto mbe junuɓe kafaro mbadani la fasil na junubolu be kafarinye min no tambitanin min no kana ɓawo alal man soti naye min dema umari wala ɓe ganyela manta bengo ɓe tarla walla kuwoto wate wati aɗum fen fanan boka junubo kafari namanke alati wala yatinnan mbadani la fasil na junubolu be kafari mi tanko ñinin nabulu adamma fasentanka kujawonin kukuron sifa bela asentanka ko kula natara hadamadi mo be masilandi walla kulloto anin banketo asentanka ko ku natara nsufolu kawole bara nsufolu mendi be nukundin sondomol lemu ban walla nsufolu mendi be larin kene menketa mbala jatolu la futundi kuwoluti badanila fo alasayanfo kenye jawo sifa be ma ɓe ala danila fo alah siyam fo keñe ku jawo sifa o sifa natar wala ke tambulu ɓe tanko ñini nabulu fanan fa sentanka akanan bulandi wo kusi falu kono allah le mansoti men yalon ko nayi e men kandandi o mari buka fili aɗum fana nayi e men fili ndi o mari buka kanda alama alah en so kandola en tanka filola ni obo taala baɗi misilimolu ɓe kisani nemoɗanila nakkuntiyo min kete kilati sallllahu alayhi wa sallama anin ala bundunkewol nalanomo ño senewol ani momo e walla taransirota fajanni lakerololugo ɓe aladanina fa alasa mbebula o kono niwobo taala muruntanan koteke naalu sinana wala jibe ñofe wala men mbeɗendin kitabu wala men keta tajridu tawhid almofid lil mikrisi sina lota wala tambilato lotaɗamen to كتاب تيوكا فدا من تلك ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه كتاب تيوكا براجيا متى توحيد وفن فولا أياكو إندي منمك توحيد وتولمك على كلم بايندي أكو نينا تو توحيد ونجيبه باو فن وفن أي تنو سوتولي أكو توحيد وتنو ممنتي منك جنك ويتنه woni mo niidiya kabula nooma ɓaawo ni sontata hiiɗoola ite buka son kabule kabuley niidiya kenseŋo nooma niidiya a yaalon ko aka hadamadin o tiñaale aka samba bono dammaale ka wala tinna ko momo bulata niidiya dammanoma waya niyole muta a yala niidiya ñine muta batu, batu mansoti ma yalon ko ate ka wole nooma doron na niyo kaye ko ñin kukari ke wole diyata niyoye ay bula o nooma a niyo kaye ko kukari filije o man diya niyoye ayo filiji o koranatana ayo fo ala ɓe molu ɓe ko kamɓe molu men yalon ko ike niyole muta e niidiya e kawole muta batu feŋo ti tol katara allah men noma doron ni wayi samba damen nayi tol kata ala ko afara'ayta fo ko feman jero keban man mola ittahada ilahahu hawahu aya ala ala muta ala batu man soti ni waya saba feŋo feŋ kamma atakata wolto ako idha ta'ammalta niye korosiroke arafta ibalonna anna abida sonami ko min ka jalango batu lam yabuduhu amantara jalan fofo batu kande ni yaji be to yafonam innama abada hawahu bar min mu kumo nedio ti wole mu amari yala nidiya ayawole batu amari yala nidiya ayawole batu wala yatinna ako niya korosi bete bete beteke ibatarla ko bete, beni alan ko ka jalan batu wo le mo feŋ wo na tara anin alla maŋ kiliŋ a keta bere le ti baŋ a keta poto le a keta a keta a keta ne a keta natal le ti baŋ tara a ka batu alati nin jonga ya ti niŋ a ñaatili wo la a jeŋ keta alla a ye wo le daani jaara a ye wo le daani ñiŋ kamma la ko a ye a so mantaabeŋo la a ye a so kayiro la a ye a so naafuru la a ye na tara hadamadiŋo ka sula nin tembo tembe hadamadiŋo ye a kuŋotili wo la doroŋ wo tembo la isa loŋ ko a ka la niidiya a ka wo le nooma a be a la niidiya la meoma kaŋ wo le ye a tinna a ko ye ko niŋ naata wo fanaŋ faŋo jibe i be a tara la ko a ko wahuwa wo faŋo faŋo meŋ felentinteŋ mailu nafsihi ila dini abaihi wo le mu ñinti ko a maari niyo jeŋ ñine kaŋ ka taa a faalu na mamalu la diino kaŋ fayattabiu dhalika almail wonami ñinti ko a marina tana alaw o niiriya ni wo jenko a bulata wolen nooma wa mailu nafsi ila almalufati ahadu almaani allati yuabbiru anha au yuabbaru anha biittibai alhawa ni yola jenko kata kuwo kan ate dalta menna na wo ni yo faŋoji be ikaje ko a bala kotolu kono niya kisikisi ya koto kisikisi ika tara ko ikafo fo wole ko kabula niiriya nooma ndalta ñinela ŋa ñine tara wa ila akhirih ya yatinna amunta ko aka misalo ko simmola momi yalon ko ateyala wululalu ay tara dina kam men manke nyin dina ngoti men manke misirmeya dinoti walla ay tara tarambulu kam men manke kilanin tarambulo min nata sallallahu alaihi wa sallam ni wo tembola aye dino nyin filije walla ay o tarambulo ñin filije akonte bita mfa wolu ŋetara men kan mama wolu ngetara men kan aya tara ko qur'ano ya min nati woɓe koyri lew aya tara ko kiilal ya men sallallahu alaihi wasallam woɓe koyri law ayewo fiɗi je wo tembola ako ni jibe fon fon fon ika e tara ko amari niyo abulata wole noma bawa aten niyo dalta walla bawa aten niyo wole diata aten niyoye wo tembola ni jibe e lako ko lonnalo ko wole kili ika e faye ko ittiba'ul hawa Akwai wa yakhruju an hadha tawhid ويخرج عن هذا التوحيد حنك ببراد يا مت توحيد ولا فين فين جين كده توحيد توحيد تنو أبول فوق وبيضدها تتبين الأشياء ni laftaka feŋo fana a loŋ bete bete bete ke niŋ ye feŋo ñinta ye a koyindi feŋo feŋ ni wo jeŋ keta ño ye i ka wo ka feŋo ñiŋ na la koyindiro a ka wo le lafa wa yakhruju an hadha tawhid yin tawhid a fanan aka jenki aka finta ya bantala as-sakhatu anil khalqi wala bu jongo e tara jusuborin alala dafeŋol ma assakhatu anil halk onam ka jusubo dafeŋol ma waliltifatu ilayhim anin keñafay i kan keñafay dafeŋolu kan alala dafeŋol kan fa inna man yara al-kulla min Allah kayfa yasqatu ala ghayrihi aw ya'malu siwa a momo na tara asundumo kono nyine be tuturinje abe laari nyine la ko kuwoku a bebota alala bulu subhanahu azza wa jalla woten bola a manyen na jusu bola dafen kilinna adon a manyen na jikila dafen kilinna wole mo yinti ko nin tumanamen na tawhido tututa misilimo sondomo kono woten bola ibaje la ko ate kila moti me yalon ko nin ya soto kuwa ya soto walla koro ya soto walla bono ya soto bola bajira ko ñimmo kuleti me yalon ko alala safin safen kunna ta baila fana yimbota alala bul subhanahu azza wa jalla abole ñama fana nin kaira kuwa ya soto walla ala fita kayra kula ata ñatilinna fenna fana manke alati ɓawo ayalon ne ko fembo wa keno fa ala subhanahu azza wa jalla ɓawo ta kajila ko kuwa bebota alala bulu a kaira male a koro male mu ni lafita fen o fenna kuwolu bebe alala bulu subhanahu azza wa jalla lillahi l amru kullu lillahi al-amru ha ko bebe ta alal bur subhanahu azza wa jalla adun alal marta bela la fita ke kenya me nyama aka ke kenya la nyama nala fita me ye kela wala ka kela nala fita me ye keye wala ka keye watana ba nyam akunin tawhidu tututa misil moson no mokono otembola abuka nya fai bulubala abuka nya fai marala kaira ku nata abuka nya fai hada mani ngol koro ku nata abuka nya fai dafin ngol kayra ko a fotala abuka ñafay dafeŋol kan koro ko a tankatala fai dafin dafeŋol ba ɓawata kalan no ko a alalabul walatin na ko yara kulla min allah kaji ko a alalabul alalabol ya yaskata ala gairihi idan na ba bawñama sila munayatinna mbeju bola ala tano kan ya ya'mal siwahu walla munayatin mbeji kila kabo ala tanobul subhanahu wa hada tawhid akon yin tawhid o men maqamu siddiqina to nyandirla baalu wolla tawhiɗo la palaso mo yineti wolle molu timen ya lonko ilata baake fenna annabi yo molu nin men naata e to nyandiroke baake kuwala kilariya molu nin men naata alaye min jindi kan kabo min albayyinati walhuda wallata wala bakele yato ñayandi bakele ako walla palaso tawhido la bundato wole futata wole mo ñim palaso teme yalon kon ka sateye ten wala mo ni jogotata fayo tawhidi sifa soto otembola amari buka suula fenna haramadiolu dafeolu bulu abuka ñafa dafeolu kam feren ko ku nanata ate kajalko a bebota alala bulu subhanahu azza wa jalla lian alulama yudrikuna ma la yudrikuhu ammatu nnas ɓawo lonnalu jamalu beji itolka min kalamuta mo fembalu buka bo kuwo kalama waɗaya tinna ninataji ɓe ibajela ko itolla tawhido tata a futata palasito palaso min yalonko nin haɗamari wala tawhido futata oto o tembola amaribo ka bata bake duniya ku walla amaribo ka sisifa bake duniya ku walla duniya bo ka amari sola alala jongolu bo ka sola ko akabe burundi alala kan subhanahu azza wa jalla alama ala sa tauhid sifanyin sifañin nin alaye jonko nowtinde ayo tauhid sifanyin soto o tembola mari katar kairo da malakon o tembola a ne katar katar firindine doran abuka silan kula naman ke alati abuka jiki kula fa naman ke alati subhanahu tabaraka wa taala ako tiyo tententa ako wala raiba ako sikatiji anna tawhid rububiyya ko ar-rububiyya wala mu. ka ala talla kilimbayandi daroto ko ala daro daroke subhanahu azza wa jalla adamma ma ley daroke ma da dun ala fe ala da daro nyinto ala le sango da ala le banko da ala di hadamadiŋolu da ala le duniya da anin o fen ite yalon ite malon tara da le mati ala le ya da kala wala ikafa wala ko tauhidur rububiyya tauhidullahi be afalihi subhanahu aza wa jalla ka ala kilimbayandi ala keɓarol to keɓarol umen ya lonko de yotalaje kafu yotalaje demarla talaje moma da ɗa ɗum a feje birabe o fegol yinkela walla birabe kekan wole mo tawhidu rububiya ako wala royba sikateje anda tawhida rububiya koka ala kilin bayandi ala daroto lam yunkirhu lmushrikuna fulanka fu dunkewolu iman balan yimbundato de yimmankela balandati eɓe sondinne ko ala subhanahu aza wa jalla atele daroke aɗum fanan adammale fana e daroke fenkote ma daɗum afe daroñinto alada daroñinto naam wolayatinna ako tawhido min be dendi jin bundala fulan ka fu ɗum kewlu imam balan imam probléme soto yin ɗinkuɗa ñanta wawni nataji be tawhid ar-rububiyya ka fa ko tawhid fitri fi nufus bawo mo ma o ma fana tara a niyoñin wala sondomoñin a courant par madama aman kuran a kalon ne ko fenne ɓe keerin meye ñin feŋonota a ye sotondi fembuka fan sotondi fereŋ wata feŋo fe yaaja sotota fenne ya sotondi idan ñin duniya ana kono kono feŋolu be ite ñaaka men je i ñaabuka men je i faŋo ite fana jonndiŋo faŋo alalewolu ala latolu mume la beedada wala yatinna kitabu tiyo ko ako fulan kafo dunkewolu ñin pointo manke la probléme oti de ɓawo ala ya fo qur'an o ko nole ko kiilaaki sa sallam a yajinde qur'an o kono akay ko qul man yarzukukum min alsamai wal ardi amman yamliku lsama wal absara qul kiila foyo koko man yarzukukum jumala ka alo harje min alsamai kaba sawo santo wal ardi anin kaba bankoto amman yamliku lsamaa afo ko jumale ka maraloke jumale mo maraba man sooti min ɓe maralin allah moyri feŋolu beela wal absara anin jeeri feŋolu beela moyir laŋolu beela aniŋ jeeri laŋolu beela wa man yukhrijul hayya min almayit i ñinin baŋ jumaa le ka kendo bondi furewo to wa yukhriju lmayita min alhayi ase furewo fananta aya bondi kendo to waman yudabbiru lamra anin jumale ka kuwo be bara ka kuwo be to pato anin kabara ko alafitala ñamen alafita ke ki ñamen ñama fasayaquluna allah ako kilay ko niye ñininka ñin kuwolu bela ñin fulanka fu dunkewolu inila e fulanka fu ya be ɓariɓe muna fola fasayaquluna e ba folala ko allah ko ala damma atelekawke waɗa yatinna alake ñininka sai nin tuma na atolu ta ñinna ko ko femman ñinkowolu ɓe ke fana man kate alati bawolatina lonnalo ko eko altawhidu rububiya dafi'atun ila tawhidi uluhiya ñin tawhidi sifa men felenti wale mu kason alala ɗaɗarola ka ɗammale a aɗa tele ka kuwolu ɓe to ɓenɗi subhanahu aza wa jalla ni na ta a ate fanan stepo doleti a fanan mu palaso dole doleti afananmu dole doleti nin jonga ya soto a nyanta lola wale kan a ya conka yi futa tauhido mame yalon ko ala sulata wala tauhido lubeti wala makabatu kabatu ɓawo son ta ñinna ko ala da dammala ñinke aɗa tele ka ñinkolu be keno Wato tembola sunɗo mo fango natara mantara kurandi a nyanta jelal ko wato man so men ka ke ada male fanan yanta kabatu atelen yanta kabatu fen koten manyen na kabatu na man kateti subhanahu tabaraka wa ta'ala wala yatinna ala yafu qur'an ayado kono ako wala in sa'altahum niye nyinga man khalaqa as-samawati wal arda jumale sanwa dada anim banko samfata warolo dada anim banko la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim ibe jabile munana isafo koko meye dada tolen man sanganati a tolen man soti min ɓe londin kuwolu bela kitan probléme o mantari ɓuru yindin kiranin to ko kitabu tiyo yafo ñamin waɗatinna kitabu tiyo ko akoye bajila ko lam yunkiruhol mushrikuna fulanka fu ɗum kewlu man balala bal bar kuma muminti doron aqarruhu aqarru bi annahu subhana iɓe sondin yinnale ko alade seneyaɓe man so meyi wahdahu adamma khaliquhum adammalemu idarlati wa khaliqu samawati wal ard adam male fanammu san fatawaru lo da darati anin banko kul qa'imu atalmu mansuti min bilori bi masalihil alami kullihi atalim mansuti min bilori ko kula na tarwale su duniya betendi ko ku na tarwale mu duniya nin duniya mo la kairoti anin duniya ko ku ka keje alala ɓe loorin wo kuwolu beela walati nana taala mankutu senegol to alhayyu man somi yalon ko aɓe balorin alqayyumu man somi yalon ko aɓe lorin a fayye aɗa tele fanan be lori ala jongol be lahajo la a tele ka ala jongol hajo be jar aɓe lorin a fayye wala mo yinti ko aman sula yinna ko moya dema moya makoy a tela hajitu allah la ku kilinto bari alqayyum a tele be lorin a fayye aman sula mo kilinna de marola aɗum a tele fanan ɓe lorin ala jongol mumela be lahajolu be la kew ateman so a tele ke lahajolu be jar ولكنها كتاب تيوكو أكو القائمة لمن زوتي من بلوري بمصالح العالم كله دنيا لا ددا فين في الناتر دنيا لا كنديا بولتو أن الدنيا لا حاجو نال سولو كولو بيبي منتو على دمانك وجارة سبحانه عز وجل وإنما بركما ممنتي أنكروا توحيد الإلهية والمحبة إبالان توحيد بندامنا منا ولمكسن ينكو نين أترى مبيكا منتكو ate ala subhanahu tabaraka wa taala atele ñin feŋolu be dada adamma adum aɗum fenkotenma da ɗum je men sa dema ada atele ka suto nati atele ka tilo nati atele ka tilibulo nati atele ka suto nati atele ka tilo bondi atele ka karo bondi atele ka sama jindinan san santo atele ka fonyo fendi ani wonyolo atele ka hadamari ɗa atele ka fa ani woñon jamalu atele ka hadamariŋo harje atele ka hadamariŋo mantaɓen a talaka tanka anin ku jama jamalu men yalonko ala subhanahu aza wajalla ala kebarol lem woti men yalonko adam male kawoke fenkoten bo kaɗa ɗum a feje nin to mala menna isonta wala iman balansoto bundañinto iman balansoto bundañinto wa innama ankaru tawhid alilahiya walmahaba sa yi probléme o sotodamen to akoye wole mu nin ataray e sonta ko alala ke ñunu beeke silan woto ala men ka ñinkuwolu beeke ala ŋateɗan ma baton kana nin fenkoten batu probléme o nate janne to fulon kafu ɗum kawole probléme o soto ñindinkiral to walatinna koye koko ankaru e balanta al ilahiyati wal mahabba tawhido la bundala alala kilimbalan ɗo bundala bundame yalon ko wole mum ɗin koko silan alga adamma batu ngala ñinna ko atele ñinkuwolu beek bisimillahi kafirol be sonte ko atele damma ñinkuwolu beek silan alanga so ñinna ko ŋaadam mabatu probléme ona te jannetu alanga so ñinna ŋaadam ma kanu subhanahu aza wa jal bawo kanomen felentinten baadiŋolu alabatu baalemu alabato sifa me ya lonko hadama diŋo buka kukeno abuka alabatu ala kubuka toɓenno duniya kono fana tara Kano kanoɗum ko koñin kono yaje niyaje haɗamadin suba subaɓe sila ni ko as-salatu hayrum min nawm amari ñin sumaya kono sino be sinoɓe o oten mbola e murlago fay jana ta ji suma ta ay saljo mutala ay wulala laron kan ta ay ta suba bayindi wallahi alladhi la ilaha ghayruhu min yin nono wole kanoti a yau kuwa min a tata noma a yau wale kanu ka tambi laron lame min ko a bilari wale kan kan kuratin na shairo ibnu alqayim rahimahullah a ya fala kitabu to bira bala kitabu ba da min kata alkafiya shafiya a ya koko ruknul mahabbati thabitul arkani ruknul mahabbati thabitul arkan ya yatinna kanomu fenneti meyalonko tunkuŋole maati bato kono nin hadamadi o fotala doron o temboro ikaji ko amari boka batoñi aboka keno yaji hadamadi o kaso ñinna kala hajolu be filije duniya hajolu be filije ay simisiro kono ay alabatuji ay qur'ano karanje kanole kaw sabu bawo aya wole kano ka tambe feŋolla meyalonko wolle ɓe misiro e bantala yaji hadamadi o sonte ñinna aya fam mota domorola aboka domoroke aboke min aya fam bali duniya leñi ndiya feŋolu ɓee la sunna ye sa lon ko Kano la wo saabo ba ñiŋ feŋo fɛn ye a lon ko a bɛ le kee kan a ye wo ka tambi feŋo la meŋ ye ko a ye ta a ya tuje hali n'a tara moo jama ba ya wo diya ta idan kano men felentin ten nin hadamadiŋo fotala doroŋ amari buka kukeno nin ala fita ke wada yatinna ako nyunumu molle le time ye lon ko e balanta tawhidul ilahiyya wa tawhidul mahabba ka ala kilimba a abatoto e balanta wo dinkira ñine la ka ala kilimba a akanoto e balanta wo wo fananna naam tawhid ilahiyya wal mahabba ka ala kilimbayandi a batoto e balanta hodin kira allah anin ka ala kilimbayandi a kano fananto e walla kama qad haka allahu taala anhum komari man satalla e ikibaro fonye nyame fi qawlihi adalta qur'ano kono كما قال تعالى قال يا فنيام في قوله قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ألا في القرآن وكونه في سورة البقرة أخو من الناس أبي مول كونه من مول من يالونكو ولا مومي يالونكو يتخذ أكا متروكي أكا كركر لوكي من دون الله ألا تانوي فمن بألا يدوم لا بأو فم فم منك ألا يتابع أبي بألا يدوم لا سبحانه عز وجل أندادا أمريكا باتو فم اللي walla ma hari ka fulan kafu feŋol le mota fengol men yalon ka keke ala fulanoti subhanahu azza wa jalla ako yuhibunahum ike akawo feŋol leta ake kanu ka hubbillahi ko aka ala kanu nyame ako walladina amanu bar mol men yalon a lon ko wolle towndita alana ashaddu hubban lillah wolle ala kanu katambi atela a walla wolle ala kanu katambi atela wa fengol wo feŋol lame ye ko ataye wolu ay kanu walatinna ako falamma sawwau gayrahu bihi birin to malamin na ye ala tanota ya tembendi ya kanyandi غيره أتنو به أتألف في هذا التوحيد ين توحيد ولا بندا ينتو كانوا مشركين imanna keri keri ikita fulan kafu dun kewolu ti birin ifen koten kanu ka alala walla ifen koten kanu ko ala kanu lalu ala kanu nyamen o tembola biri yo ketumala men na ala ko ibe ibulata fulanka fo kon ibulata fulanka fo kon walatinna ala yela ako ko yuhibbunahum andadan ika denñolle mota alala sharik wa nid ka denñolu mota alala min ya lon ika wo feŋolle kano ka tambi alala subhanahu azza wa jalla ako bannina taji kuma mumenti mol mel alala wolle ka ala kano ka tambi itolti walla wolle ka ala kano ka tambi itolla o kano feŋol la itol ka men nuta ike kano wolle la ala kano warta diina itolla kanoti ye kano men ta yake ilaw batu feŋol la كما قال فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين بريا ألا تنوتا يا تمندي ألا في يا كانيندي ألا في نيم بنداتو من كتا كانوا بنداتي ako kanu mushrikina e keta fulan ka fu dunkewolti ɓawo kano mu finniti me yalon jongo man ñanna dila fenna fana manke alat wole mu nin ala kano nata anin fendo kano nata iɓe wo feŋo ñin kano fayle janale ye ala tallata subhanahu tabaraka wa taala wo kuwo ñila fitala ñawña banna ala benta doron e ñanta ya fay ceng ala ta subhanahu aza wa jalla ini yo koyo koko kukarike ala koyo koko kanake e ñanta ye ala le kano ka iniyola iniyo yo men yo fay jana ye alah talla tata otembolo mi yi ala kanuka tambi fego beela ɓaɗɗin tumala min nayi ala filiye yeniɗi yata otembolo yisalonko e mari fota ala kanolale kanomin yalonko wonemo babe min abobabe tawhid haɗamaɗin walla bundalemo walla bundalemo tawhid walla bundalemo ma yalonko momanñanna aye foola kama qala taala ko ala banketa ñamen a dalta ñamen ako alhamdulillah tentoni kamala mankotoɓe alay alladi manso men halaka samawati wal arda meye sawlu dada anin banko wa jaala zulumati wannura anatana dibo fanan dada anatana noro fanan dada thumma alladina kafaru wo kola mawol men yalonko e kafiriyata bi rabbihim imarila yadiluna eka jenke ate alayenne walla ikanin fenkoten ne kuntaki ikani wala kanyandi hannatar alala be wa fengonyin kan subhanahu azza wa jalla wala yatinna bira tantoni kamar man kuto be murundi alakan ayala darota aya koyndi membe dendin tauhid al uluhiyya wala mu eh, tawhid arrububiyya a katilai dada roke atilai sama dada atilai banko dada atilai dibo dada atilai noro dada ko be kola nin atara hadamadiŋo sondomoɓe kendeyariŋ wo tembo la amaŋ na batoɗi la fenkoten na fana manki mari alati meŋ ye lon ko aye walla mankutolu ta aye fo teŋ bari ko i filta i ta ala alala ala ko wo kola ñiŋ kuwo be kola kew thumma na kafaru o be kola moolu meŋ kafiriyata yadiluna birabbihim birabbihim yadiluna i ka fenkoten neta i ka ala fi subhanahu azza wa jalla hulayatinna anata aya ɗo to birin ala ɓe omo sifala aɓe be kola ako bal hum bar ñunmo mollete min yalon ko qawmun yadiluna eka jenke eka fenne kayandi ala fe subhanahu aza wa jalla aɗum fego feyteya kuntaki alala alala bo kon subhanahu tabaraka wa taala bawo fego fen nin ala mankilin aɓe mo alala da fegolti subhanahu tabaraka wa taala نعم وقد علم الله سبحانه كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية وأنه بإفراده تعالى وليا وحكما وربا نعم فقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء wakad allama allahu subhanahu tabaraka wa taala ako alay jon alay londiro kele alay ala jongolu londile kefiyata mubayanati shirki keñañadilem shirkoɓe fata ñoyandiro kela wole mu fulankafo aɓe fata ñoyandiro kela ñaadile fi tawhidi l ilahiyati ate ala batoto ka kilimayandi a batoto wole mu fulankafo nin ala batowo wol ɓe fatala ñaaɗiile wo annahu ko o men jeten bi ifradihi ate timman wala fokate alatallata kakilimbayandi taala man soba men kototata waliyan atele marata jogolla kuwo beela atele ɓe lolila kuwo beela o hukman aɗa atele fanammu man sote men yalonko ala kiitiyo toɓenta aɗa dammala marta kiitiyo beela wo robbana aɗa ate dammala fanammu batu man soti subhanahu tabaraka wa taala ɗum fotata jam baaɗigolu sina sarodi se wala lo jam fani ala ya so nandi koteke inchallahu tabaraka wa taala nin muruntanan koteke naalu sina ga tenten no wala dalula men ya ko ka walleta ñin kitabo to min keta tajridu tawhid ɓe alalanila subhanahu azza wa jalla fa se yanfake ase hinake kitabo tiyo e men yalon ko aye ñin nafa mata ayadada dada ayatu safe aya tu fankala felentintol ɓen mo subhanahu azza wa jalla fa asen so la tawhido sahayade gona asen balundi a kan asen fa kan yowma alqiyama asen bulala manta ɓe jogol kono subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk